Aduwa don boy a matsayinka na ɗan kasuwa ya kake gani wannan muhimmancin wannan ziyara ta shugaba Buhari zuwa Amurka? Ni dai a matsayina na ƙaramin ɗan kasuwa a wannan lokaci da ake ciki a Najeriya da kuma wannan lokacin da yake ciki a afirka gaba daya a guri na bai da amfani saboda kowa ya san me ke tafiya da za ake shirin za a siyo a zo a yaƙi a kawo zaman lafiya da shi a najeriya an ce in ka ba da kuɗin yanzu sai after two years za su gama yin jirgin kuma me za su yi suka ce sai 2019 ne ko 2020 to man nasiru daga kaduna zuwa kano duk iya motar ka sai ka fasa taya ban san wani gari ba an ka je garin buniyadi a yobe state buniyadi dai inda na sani an nasiru abinci yana so gagarin mutane asibiti yana so gagarin mutane ma mota mai lafiya wanda talaka ya saya ko na gwamnati zai je kano ya biya din ma yana so ta gagar mutane sai aka ce za a ɗauki kuɗi biliyan 100 da wani abu a je a aje 2020 za a kawo kayan fada oh, wato a na magana kan jiragen nan kenan da najeriya za ta ko biya wato wajajen ah, dala miliyan 496 da shugaba buhari ya tura amurka ya koma dala miliyan nawa ne ni da abinda nake babu fa'ida don da dauki kudi na a jira 2 years a face hanyar kaduna kano maiduguri kano asibiti da aka kona a borno da yobe makarantu coci masallatai gidajen mutane akwai mutane wanda duma kowane dan adam a najeriya uwa ce ta haife shi kuma in ya samu yadda yake so shi ma zai iya zama babba za ka je ka samu mutane suna kwana rumfa gindin bishiya da iyalinsu to wannan kuɗin ni a matsayin ɗan kasuwa da an zo an gyaggyara wannan shi ma zai kawo rebano. ne ah, zakari amur kuroji mai zaka ce kan wannan muhawara ta musamman ma wanda abin da ya fi fitowa kenan don an aika zuwa ga majalisar ah, dokokin najeriya kan wannan maganar jiragen nan ah, kuma har ya zama ma har ma an yi wani yunkuri cewa za a ma tsige shugaba majalisar dattawa duk da an janye maganar eh to ni zan yi magana a matsayina na ɗan najeriya mai kishin ƙasar najeriya mai jihohi 36 da abuja idan kana maganan abin da ya shafi harka ta mulki ko ta gwamnati ta kasa to dole ne ka san lamarin tsaro yana nan a gaba domin shi ne abin da ya haddabe mu yanzu a kasan nan kuma kamar yadda shi mai magana ya gabatar hanyoyi suna da muhimmanci kwarai da gaske kamar yadda ya ambaci hanyar kaduna zuwa kano amma a sani na wannan hanyar gwamnati ta riga ta bada ta kuma nan ba da dadewa ba za a fara aiki a kai amma abin da ya shafi tsaro na kasa babu gwamnati a duniya da za ta yi sako-sako da lamarin tsaro domin sako-sako da lamarin tsaro shi ya kawo mu halin da muke ciki a arewa maso gabas lamarin boko haram ya taɓarɓare kusan kowane fannin rayuwar najeriya idan da a ce gwamnatoci da suka riga suka wuce a baya sun mai da hankali kan tsaro da shugaba buhari yanzu ba zai nemi nan kudaden don ya sayi jiragen nan ba saboda haka ni ina ganin ya zama dole najeriya ta zama kasar da za ta iya kare kanta ko da za a ɗauki daga yanzu zuwa shekara 20 ne to ya zama dole gwamnatin mu ta tabbatar a kan cewa mun yi bukin wa'in nan jiragen da kuma sauran kayayyaki da ake bukata na yaki saboda ya zamana muna a shirye saboda boko haram din nan sun tona mana asiri ba kaɗan ba yanzu duk kasashen nan da suke zagaye da mu sun gane akan cewa najeriya ba ta ma tabuka komai idan maganan yaki ya tashi saboda haka ina ganin shugaban kasa muhammadu buhari ya yi daidai in dai akan magana abin da ya shafi tsaro ne jiragen nan ba gidansu zai kai ba jiragen nan za su zauna ne a najeriya saboda su kare mutuncin kasar nan